radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke ƙarƙashin TV Hausa Tehran. Muhammad Aminu ke muku sallama a cikin shirinmu na yammacin yau Juma'a ta hajjar rana. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauke da su bayan kun sace kun labaran duniya sai mu kawo muku shirin na Afirka a yau tare da Sunusin Wunti? Daga nan kuma sai shirin muryar masu saurare tare da Hassan Barka. Bayan nan sai shirin kisoshin rayuwa wanda za mu kawo muku. Sai kuma shirin amsoshin fikihu tare da Shirin Abdulkadir Mubarak. da ƙarshe kuma sai sun suna minti sake dawowa a cikin shirin na duniyar mu a yau sai dai waɗannan za su zo muku ne bayan kun saurari shirin na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ai saurari lafiya ko kun san jama'a masaurare assalamu alaikum yau juma'a 25 ga watan yuni shekara ta 2021 wanda ya daidai da 14 ga watan zulkaida na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari kuma san cewa shekaru 199 da suka gabata rana irin ta yau wato 25 ga watan yuni shekara ta 1822 wasu gungun bagaken fata waɗanda iyayen gidansu fararen fata suka 'yantar da su sun yi ƙaura zuwa yammacin afirka suka zauna wani wuri wanda daga bisani ya koma kasar da ake kira liberia a halin yanzu tun farkon karni da goma sha tara miladiya ne dai bakaken fata bayi a kasar amurka suke kokarin samun yanci daga iyayen gidansu fararen fata da suke bautar da su bayan haka ne waɗannan yantattu bakaken fata suka samu taimako na wasu masu yawace-yawace a duniya suka ɗauko su zuwa liberia da farko dai ana gudanar da harkokin kasar liberia ne a matsayin ɗaya daga cikin jihohin kasar amurka amma shekara ta da da bakwai. an kafa a tsarin jamhuriya a kasar sannan joseph roberts wanda shi ma intaccen bawa ne daga jihar virginia ya zama shugaban kasar liberia na farko kuma bakar fata da ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 46 suka gabata a ranar irin ta yau wato 25 ga watan yuni shekara ta 1975 kasar mozambique ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turan portugal tun a cikin karni na goma sha biyar miladiya ne turan portugal karkashin jagorancin vasco da gama suka isa mozambique da ke kudu maso gabacin nahiyar afirka ganin irin dimbin arziki na ma'adanai da allah ya huwa cewa wannan ƙasa sai turawan suka samu wurin zama domin wawura arziki al'ummar ƙasar mozambique dai sun kafa rundunar mayaka masu adawa da mulkin mallaka inda suka shiga karan batta tsakaninsu da turawan portugal amma da ƙarshe turawan sun yi ma mutanen mozambique kisan kiyashi domin su cigaba gaba da yin mulkin mallaka a kan kasar da kuma wawurar arzikinta bayan da turawan suka murkushe wurin al'ummar kasar mozambique sun ci gaba da zama a kasar tsawon shekaru 500 amma a cikin shekara ta 1962 al'ummar mozambique sun sake kafa wata kungiyar dakarun neman yanci domin yaki da mulkin mallaka kungiyar da ake kira frelimo bayan gwagwarmaya ta tsawon shekaru tsakanin kungiyar da kuma 'yan mulkin mallaka da karshe dai a ranar 25 ga watan yuni shekara ta 1975 mozambi ta samu cikakken 'yancin kanta kasar mozambi tana makwabtaka da kasashen tanzania malawi zambia zimbabwe da kuma afirka ta kudu Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin saurari cikakkun labarun duniya wanda ni Muhammad Amin zan karanto. Labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin Ibrahim farko muhimman su. an yi wa jagoran juyin halin musulunci na kasar iran imamu kamna'i allurar farko ta rigakafin cutar corona irar kasar iran kasar canada ta bawa najeriya tallafin kuɗi ya dara miliyan 27 don kulawa da yankunan da boko haram ta illata fitaccen dan kwallon kafar na duniya cristiano ronaldo ya kafa tarihi a matsayin wanda ya fi zura kwallaye a matakin wasanni na ƙasa. yanzu kuma ga labarin bi da bi. An yi wa jagoran junju halin musulunci na ƙasar Iran Ayatullahi Imam Hamna'i allurar farko ta rafin cutar corona ƙirar ƙasar Iran. A safiyar Juma'a ce aka yi wa jagoran junju halin musulunci na ƙasar Iran Ayatullahi Sayyid Imam Hamna'i matakin farko na allurar rigakafin cutar coronavirus wanda ƙwararrun likitoci da masana na ƙasar Iran suka samar a cikin gida. wannan ya sa iran ta bi sahun kasashe shida da suka samar da allurar rigakafin cutar corona a duniya jim kaɗan bayan masa allura imamu kamna'i ya gode wa dukkan waɗanda ke da hannu ko kuma ruwa da tsaki musamman masana da likitoci da ƙwararru na ƙasar game da namijin ƙoƙarin da suka yi wajen samar da wannan allura a cikin gida kana ya bayyana hakan a matsayin babban abin alfahari ne ga ƙasar da yake ishara game da ƙoƙarin da aka yi na yi masa rigakafin allurar tuntuni ya faɗi cewa ni ba na buƙatar a yi min rigakafin da ba ta ƙasar iran ba wannan yasa na ce a dakata har zuwa lokacin da masananmu za su samar da allurar rigakafin a cikin gida don haka wannan ban abin alfahari ne ga ƙasar mu matukar akwai yiwuwar samar da allurar rigakafi ko kuma maganinta a cikin gida me zai sa ba za a yi amfani da su ba daga ƙarshe ya nuna cewa babu laifi yin amfani da allurar rigakafin ƙasashen waje tare da ta ƙasar iran idan buƙatar hakan ta taso amma dole ne mu gina mu allurar kafin da aka samar a kasar iran kasar canada ta bawa najeriya tallafin kuɗi hadara miliyan 27 domin kulawa da yankunan da boko haram ta illata gwamnatin kasar canada ta fasa sanarwar ware kuɗi hadara miliyan 25.95 don bawa najeriya a matsayin agaji don samar da kayan abinci da abinci mai gina jiki ruwa kayan tsaftace jiki da muhalli da kuma ƙara inganta tsaro a yankunan da mayakan boko haram suka lalata ofishin jikadancin kasar canada a najeriya da ke abuja shine bayyana hakan cikin wata sanarwa da ya fitar ya ci gaba da cewa za a bayar da kudaden ne domin inganta rayuwar al'ummar yankin arewa maso gabashin najeriya wanda rikicin boko haram ya daidaita hare-haren da mayakan kungiyar boko haram suke kaiwa fiye da shekaru goma kenan ya haifar da mummunar matsalar kuncin rayuwa ga al'ummomin da ke zaune a yankin ta tilasta dubban mutane barin gidajensu ba shiri bayan wasu da dama da aka kashe yanzu haka dai akwai mutum miliyan 4.1 da ke bukatar abinci na yau da gobe a yanayin da za a shiga na damuna kafin lokacin girbi amfanin gona ya yi kamar yadda ofin jikadancin kasar kanada da ke abuja ya bayyana to masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran jakadan kasar iran a siriya ya ce Iran da Rasha suna taka muhimmiyar rawa wajen sake gina ƙasar Siriya. Mahadi Subhani jakadan ƙasar Iran a Siriya bayyana cewa kamfanonin gine-gine na ƙasar Iran an dama da su sosai a bikin baje kolin na kayayyakin gine-gine da aka gudanar har sau biyu a ƙasar Siriya a cikin watanni biyu suka gabata. Ya ci gaba da cewa babban makasudin da ya sa kamfanonin Iran suka halarci wannan bikin baje kolin shine don su ƙara ƙarfa dangantaka da ke tsakaninsu da sauran takwarorinsu na ƙasar Siriya. da zimmar bunƙasa harkokin tattalin arziki tsakanin ƙasashen biyu da kuma taka muhimmiyar rawa har ila ya bayyana cewa iran ta tallafa wa ƙasar siriya a lokacin da suke yaƙi da 'yan ta'adda kuma za ta ci gaba da goyon bayanta a lokacin sake gina ƙasa da daga ƙarshe ya nuna cewa kada a manta makiya ba za su yi ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da nuna ƙiyayyar su a lokacin da ake gina ƙasar ta siriya har sai sun cimma manufofinsu da suka kasa cimmawa a lokacin yaƙi muna da tabbacin cewa ƙasar siriya tana sane da wannan shirin to daga ƙarshe za ku cewa fecen ɗan kwallon kafan nan cristiano ronaldo ya kafa tarihi a matsayin wanda ya fi zura ƙwallaye a matakin wasanni na ƙasa rahotanni sun bayyana cewa ƙwallaye biyu da ya zura a fafatawarsu da ƙasar faransa a ranar laraba ta gabata gasar ƙwallon kafa cin kofin nahiyar turai da ake gudanarwa ya zaka dai cristiano ronaldo dan kasar portugal na da kwallaye 109 da ya zura wa kasarsa a manyan wasanni da ya buga mata kwallaye biyun da ronaldo ya zura a wasan ne da aka yi eh, ya ba shi damar daga tuta ko kuma yin kan da ali alidayi dan wasan kasar iran da yake a matsayin dan wasa mafi zura zurawa kasarsa kwallo a tarihin kwallon kafa ronaldo mai shekaru 36 a duniya kwallayen nasa guda biyu a wasan na portugal da faransa da aka tashi canjeras sun baiwa kasar damar tsallakawa zuwa rukunin kasashe sha shida za su ci gaba da hafatawa a gasar ta nahiyar turai tuni aka bayyana dan wasan wanda ya lashe kyautar da o har sau biyar a matsayin wanda ya fi nuna bajinta tsakanin takorinsa a wannan zamani kuma yasa ake ganin yanzu haka babu kamar sa a duniya to ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran labaran duniya kenan aka saurara sai kuma a saurari shirin na afirka a yau wanda sunusi ino wunti ya shirya kuma zai gabatar afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rikicin ƙasar algeria ce da ɓangaren general halifa haftar na ƙasar libya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa sojojin da suke biyayya ga general halifa haftar mai ritaya jagoran tsoffin sojojin kasar libya sun sanar da rufe kan iyakar kasar da algeria tare da bayyana yankin da ke tsakanin kasashen biyu da yankin da ke karkashin kulawar soji wannan mataki ya zo ne bayan furucin shugaban kasar algeria abdulmajid tabuni cewa kasarsa sau biyu tana hana faduwar tsohuwar gwamnatin haɗin kan kasar libya karkashin jagorancin firaminista fayyas assarraj da ke da matsuguni a birnin tripoli fadar mulkin kasar a shekara ta 2019 a kokarin da magoya bayan general halifa haftar suka yi na kifar da gwamnatinsa wannan ba shine karan farko da general halifa haftar ya gargadi kasar algeria ba saboda a watan satumban shekara ta 2018 ya yi barazanar kaddamar da yaƙi kan kasar ta algeria matukar sojojinta suka sake kutsa kai zuwa cikin kasar libya ta kan iyakar da ke tsakanin ƙasashen biyu domin gabatar da kariya ga bangaren gwamnatin haɗin kan ƙasar karkashin jagorancin firaminista fayyas Sarraj a wancan lokaci mafi yawan al'ummar libya sun ɗauki wannan furuci na ƙasar algeria da ya fito daga babban jami'in ƙasar a matsayin cikakken goyon bayan ƙasar ga libya tare da rashin amincewa da duk wani matakin ganin gungun mayakan halifa haftar sun kwace iko da ƙasar ta libya kuma algeria a shirye take ta shigo cikin rikicin ƙasar ta libya matukar fadar mulkin kasar tripoli ya fuskanci wata barazanar tsaro a cikin watan Mayu da ya gabata ma ministan harkokin wajen kasar algeria ya sanar da cewa akwai shirye-shirye da tsare-tsare da ake gudanarwa domin sake buɗe mashigar kan iyaka ta adibda ga demes da ke tsakanin kasashen biyu da kuma sake buɗe harkokin musayar kayayyakin kasuwanci ta hanyar ruwa ƙarƙashin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin algeria da sabuwar gwamnatin ƙasar libya memba a majalisar kolin shugabanci da kuma tattaunawar siyasa a a libya abdulkadir huwaili ya bayyana cewa yankin kudancin kasar libya ne kawai ke buɗe da babu tsaro a wajen idan aka yi la'akari da yadda majalisar shugaban kasa da gwamnatin haɗin kan kasar libya suka nuna rashin kulawa da yankin yana mai cewa kai koman sojojin general halifa haftar a wannan yankin ya saba doka kuma wuce gona da iri ne duk da cewa babu wani mataki da majalisar shugabancin kasar ta ɗauka na hana aukuwar hakan amma dai an ga irin matsalolin da hakan ya janyo ga libya sakamakon matakin da sojojin hayar general halifa haftar suka dauka na kutsawa cikin kasar chadi a kwanakin baya inda suka kashe shugaban kasar idris debi da kuma a halin yanzu da general halifa haftar ke barazana ga kasar algeria abdulkadir huwaili memba a majalisar kolin shugabanci da kuma tattaunawar siyasa a libya yana ganin dole ne akan majalisar kolin shugabancin libya ta ɗauki kwararan matakai dangane da yankin kudancin libya tare da hana sojojin haya yin barazana ga kasashen makwabta da nufin wanzar da zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin libya da shugabannin kasashen da suke makwabtaka da ita a nashi bangaren adil abdulkafi masanin harkokin tsaro yana ganin cewa general halifa haftar yana kokarin kara shimfiɗa ikonsa a yankin da ke kan iyaka da kasar algeria da nufin nuna raunin majalisar shugabancin kasar kuma a daidai lokacin da gwamnatin haɗin kan kasar libya ta shagaltu da batun kasafin kuɗin kasar har ila yau adil abdulkafi kafi yana ɗaukan abin da General Halifa Haftar ke gudanarwa a matsayin matakin wuce gona da iri a yankin kudancin Libya musamman kan iyakar kasar da nufin mayar da martani ga furcin shugaban kasar Algeria ta Boni cewa sojojin algeria sun kai ɗauki ga tsohuwar gwamnatin rikon kwaryar ƙasar a lokacin da sojojin hayar halifa haftar suka yi kusan kifar da gwamnatin firaminista fayyas a sarraj da ke birnin tripoli kuma matakin da general halifa haftar ke ɗauka yana matsayin tallata kansa ne saboda zaɓe mai zuwa a ƙasar tare da yin barazana ga ƙasashen makwabta adil abdulkafi ya kara da cewa matakin da general halifa haftar ya dauka na kara kunna wutar rikici tsakanin sa da kasar algeria yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin haɗin kan ƙasar libya take tattaunawa da ɓangaren algeria domin wanzar da tsaro a kan iyakar ƙasashensu tare da fara gudanar da zirga-zirgar jama'a zuwa kasashen juna da kuma gudanar da harkokin kasuwanci a tsakaninsu abinda general halifa haftar baya kaunar ganin hakan ya gudana har ila yau adil abdul zulkafi a matsayinsa na masanin harkokin tsaro ya bayyana cewa majalisar kolin shugabancin libya a matsayinta mai jagorancin rundunar sojin kasar dole ne ta bayyana dalilan bullar yayyar da bangaren haftar ke nuna wa kasar algeria da kuma hujjarsa ta jirge sojojinsa a yankin da ke kusa da kan iyakar kasashen biyu saboda hakan yana matsayin keta yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta ce da aka cimma a kasar kuma mataki ne da zai janyo bullar nuna rashin amincewa daga bangaren kasar kasar lamarin da zai dawo da hannun agogo baya a fuskar tsaro da zaman lafiyar kasa adil abdulkafi ya kuma jaddada buƙatar ganin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa sun ɗauki matakin ganin sun hana bullar duk wata makarkashiyar janyo cikas da shirye-shiryen komawa kan turbar dimokuraɗiyya a ƙasar ta libya musamman a fagen duk wani matakin karya yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a libya gami da jibge sojoji nan da can ba tare da amincewar majalisar shugabancin ƙasar ba da take matsayin mai jagorancin rundunar sojin ƙasar a nashi ɓangaren mai fashin bakin siyasa a libya musa teho sosai yana ganin batun rufe kan iyaka tsakanin libya da algeria farfaganda ce a kafofin watsa labarai saboda general halifa haftar bai da karfin gwiwar ci gaba da shimfiɗa ikonsa a yankin da ke kusa da kan iyaka da kasar algeria kamar yadda tuni gwamnatin algeria ta gargaɗi general halifa haftar kan ɗaukan matakin kusantar yankin da ke kan iyakarta da libya ko ƙoƙarin barazana ga mazauna yankin na kan iyakar da nufin canza yanayin harkokin rayuwar al'ummar yankin har ila yau musa tahose yana ganin manufar general halifa haftar na jibge sojojinsa a yankin kudancin libya tana dauke da fuskoki biyu akwai zaton cewa yana son mame ƙuri'un yankin ne a lokacin zaɓe tare da nesanta duk wani da baya goyon bayansa a zaben 'yan majalisar dokokin ƙasar mai zuwa sai ya zame masu biyayya gare shi ne kaɗai za su zame wakilan yankin saboda samun goyon bayan ci gaba da kasancewarsa shugaban rundunar sojin yankunan da ba su karkashin ikon gwamnatin kasar ta hosai ya yi nuni da cewa duk matakan da janar halifa haftar ya ɗauka a baya a fagen nuna ƙarfin soji a yankin kudancin ƙasar suna fayyace manufarsa ce ta samun damar shugabancin yankin tare da bada mafaka ga sojojin haya da ba su kan doka domin gudanar da yaƙe-yaƙe marasa manufa a bangare guda kuma mai sharhi kan harkokin siyasar libya faisal sharif ya jaddada cewa general halifa haftar bai son shiga duk wani harkokin zaman lafiya a libya sakamakon haka yake zagon ƙasa ga duk wani ƙuduri tare da yin hawan ƙawara ga da duk wasu yarjeniyoyin da aka cimma a libya duk da cewa da shi aka cimma yarjeniyoyin tare da tabbatar da su a matsayin dokokin ƙasa tun a kwanakin baya faisal sharif ya yi zargin cewa matakin da majalisar shugabancin libya ya ɗauka na rashin ambaton general halifa haftar a fili kan matsalolin da yake haifarwa a libya a zaman taron ƙasa da ƙasa dalili ne da ke nuni kan raunin majalisar kuma general halifa haftar ya yi jinkirin halartar zaman taron birnin berlin ne domin kokarin ganin sojojinsa sun mamaye karin yankuna da dama a libya saboda ya samu damar shimfiɗa sharuɗansa kan zaman taron faisal yana mai zargin cewa wasu hukumomin leƙen asirin ƙasashe da bai ambaci sunayensu ba suke goya masa baya kan matakan da yake ɗauka domin cimma munanan manufofinsa kan ƙasar libya faisal sharif ya kara da cewa zai yi wahala a sake ɗaukan janaral halifa haftar a matsayin mai neman kawo gyara a libya ko mai yaƙi da ayyukan ta'addanci a ƙasar yana na mai jaddada cewa matakin soji da general halifa abtar yake jagoranta a yankin da ke kusa da kan iyaka da kasar algeria kokari ne na kunna wutar rikici tsakanin libya da makwabciyarta kamar yadda ake sukar da awar haftar cewa yana yaƙi da ta'addanci ne bayan da aka samu sojojin hayar da suke ƙarƙashin rundunarsa da hannu a kisan gilla kan tarin mutanen da aka bi su ne su a kabarurukan gama gari faisal sharif mai sharhi kan harkokin siyasar libya ya jaddada cewa dole ne majalisar shugabancin libya a matsayar ta ta jagoran rundunar sojin libya ta ɗauki matakin yin gargadi kan jirgi sojojin da janar haftar ya yi a yankin da ke kusa da kan iyakar libya da algeria tare da sanin manufar jirgi rundunar soji a kowane yanki na libya musamman bayan bayanan da suke fitowa cewa rundunar sojin janar halifa haftar ta mame yankin kudancin kasar ne da nufin sanya ido kan iyakar da ke tsakanin libya da algeria domin tsoron janyo bullar rikici tsakanin kasashen biyu masu makwabtaka da juna marubuci kuma manazarci kan harkokin siyasa a libya ibrahim bilkasim ya bayyana cewa majalisar shugabancin libya ta gwada rauninta wajen hana ɗaukan matakin jibge sojoji a sassan ƙasar ba da umarni ko izinin ta ba saboda rundunar soja a libya ba ta bin umarnin majalisar musamman sojojin janar halifa haftar da ke shiyar gabashin libya saboda ba ta ganin majalisar shugabancin libya a matsayar zababbiya don haka ba ta bin ta. ibrahim bilkasim ya kara da cewa babbar matsala ita ce yadda gwamnatin haɗin kan ƙasar libya take gudanar da mu'amala da ɓangaren general halifa haftar a matsayin ɓangaren siyasa ba na soji ba tare da nisantar tattaunawa da shi kan batun harkar soji domin tursasa masa shiga cikin bangaren sojin ƙasar a nashi bangaren mai nazari kan harkokin ƙasashen larabawa da na musulmi sale kadiri yana cewa bayanin majalisar shugabancin libya a halin yanzu bayi da bambanci da na majalisar shugabancin kasar da ta gabata dukkanin bayanan da suke fitowa suna nuna rauninsu a fili kan rashin ikon aiwatar da cikakken ikon su kan kasar libya kamar yadda a halin yanzu gwamnatin haɗin kan kasar libya ta kama baki ta yi gom kan keta matakan tsaro da janaral halifa haftar ke yi saboda dole ne gwamnatin haɗin kan ƙasa a libya ta kasance ita kaɗai ce mai ikon wanzar da tsaro a ƙasar tare da ba da umarnin tura rundunar soji zuwa wajen da ya dace ta tura domin kula da harkar tsaron ƙasa amma matakin da janaral halifa haftar ke ɗauka na tura sojojinsa zuwa wasu yankunan ƙasa musamman yankin kudanci lamari ne da ya zai sake janyo bullar gasar nuna ƙarfi da iko a ƙasar ko kuma ɗaukan matakin tura sojoji zuwa birnin Tripoli domin mamaye shi kamar yadda ya faru a ranar 4 ga watan Afrilun shekara ta 2019. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe, a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. yanzu kuma sai shi ne farin jini wato shi na murin masu saurare tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka barkamu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Uh, muryar Iran barka da wannan lokaci. A daidai wannan lokaci abin da zan ce shine cewa da muna kira da babban murya shugaban kasar Nijar wanda aka nada sabo cewa da Muhammadu Bazum. Muna fatan i wa matasa, i wa matasa musamman 'yan kungiyoyi masu yin ayyuka domin Allah, masu yin ayyuka na gyaran gari, na gyaran ƙasa, na gyaran nahiya ga baki ɗaya. Mai magana Ali Salisu Sani daga nan nan jihar garin da magaram a jamhuriyar Nijar. Allah ya samu dace. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashin Hausa na BOH Murya Jamhuriyar Musulunci Iran. Mai saurare ku ne na yau da kullum isu maɗatai da magaram Jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan maɗatai da magaram. To yana so ku bani dama in yi tsokaci a dangance da 'yan ƙungiyar IFOF na Najeriya wanda suka kasance kadangaren bakin tulu a Najeriya wanda su sun gagara a shirya da su a kodar suna tada husumar cewa wasu a raba najeriya a ba yankin su to idan haka suke so gwamnatin najeriya yana da kyau a ce ta yi bincike kuma ta tsaya ta yi tunani ganin hakan shine ci gaban najeriya ko kuma dunkulalle kasa mu dai dunkulalle kasar najeriya ita muka sani da najeriya amma idan aka ce za a raba ko da an raba kuma wani tashi tashi hankulan ba karshen shi ba za a kawo kullum yana kara karuwa ne kenan yana da kyau manyan kabilan ibo wanda suka san abin da ya faru a can ba su yi shawara ga wanda wanda suke da husuman nan ta araba kasa a basu yankin su saboda duk wanda aka ce suna nan tarzoman ba su san ba abin da ya faru a can baya na gode mai magana isu ne maɗate da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan shi shiya ta uku da magaram ku tashi lafiya. da farko suna na mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger hausawa na cewa juma'ar da za ta kyau tun daga laraba ake gane ta ɗage jarabawar bapc da aka yi a niger gaskiya wani abin fargaba ne wannan ya nuna cewa ba a shirya wannan jaraba ba sosai ko kuma akwai mutane masu mummunai manufa wa'anda su kawai cin hanci da rashawa kawai su ne suka sa gaba ta za a a ce kwana uku ko hudu kamin jarabawa a ce har tambayoyin da za a yi ma masu jarabawa sun fara yawo a kan shafukan sada zumunta wanda shi shine yasa aka ɗage jarabawa har zuwa wani lokaci to ana kira ga hukumomi akan su yi taka tsantsan idan har ya kasance sata jarabawa ta mamaye jarabawa da ake yi a Nijar kenan takardun da za a samu ba masu kyau ba ne za a samu kawai mutane waanda suka samu takardun su ta hanyar sata kuma ba za a samun masu ilimi na garba zuwa gaba ya kamata dai hukumomin Nijar su kiyaye suna na mamman baniya Yakubu Awashe daga Tawa ku tashi lafiya. assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio iran biyu ci hausa kenan wato radio mai albarka kenan da fatan duka eh, yan wannan radio kuna cikin koshin lafiya wato kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum banzema da kenan su jamhuriyar nijar kenan zan tsoma baki na baskan mai da yan gudun hijira da aka yi a nan nijar sauran biranen su wasu yan gudun hijira da aka mai da sauran biranen su wannan mataki da aka ɗauka muna fatan allah ya sa alheri ne kuma da malaman da aka mai da yan gudun hijira a neman musu wasu mata akan tsaro a samu su matakan tsaro saboda an ga yan bindiga da ke ganin su duk wani dubara sun san shi amma aka aje matakan tsaro ko da suna shawagi a wurin to duk wani abu ba zai taba faruwa ba insha Allah Allah ya alheri ban zai kenan da kira a garin jamhuriyar Niger assalamu alaikum biyo hayat Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci da Iran mai magana Hussein Sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar Niger na shigo shirin ne zan bayyana ra'ayina ko in ce kira ne zan yi ga gwamnatin kasar mu Niger da masu hannu da shuni da duk wasu ma masu fada a ji ana kasar mu Niger ya kamata a ce sun farka daga dogon gangancin da suke yi dangane da al'amarin tsaro wato idan aka ce geman dan uwan ya kama da wuta to yana da kyau a ce ka shafa ma naka ruwa zaka ga eh, wato abin da yake faruwa a Najeriya irin na kidnapping din na ko garkuwa da mutane akasari masu aikata wannan mummunan aiki zaka ga matasa ne to shine anan nake kira ga gwamnatin kasar mu da masano da shuni yana da kyau a ce an kama wa matasa an samu musu da aikin yi wato an samu musu da sana'o'i na hannu ba wai sai wanda suke karatu ba da wanda suke karatun da wanda ba su karatun ba yana da kyau a ce gwamnati ta sa su a jiki ta samo musu da aikin yi abin dogoro da kai ko ba gaskiya ba domin gani ga wane ya shi wani tsoron Allah. Assalamu alaikum Radio Tehran kuna magana da Muhammadu Gwabro Inwala daga nan birnin Yamai a jamhuriyar Nijar. Muna murna kwarai kwarai da zaben Ibrahim Raisi ya muna daidai dama irin wannan mutum muke so. Muna mai fatan alheri Allah taimaka mishi ya sauke alƙawalla ya cika alƙawalan da ya mai 'yan Iran eh, ya taimaka ma al'ummar musulmin duniya baki daya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum Radio Iran biyo Hausa. muna tare da bukar duk birnin agar su gure nijar to na shigo wannan shiri tsokaci game da mai da yan gudan hijara da ake garuruwan su manyan birane eh, abu ne mai kyau gaskiya ya kamata aka yi haka a ba da tsaro da kyau kuma shi ma wannan gamuwa zulum gwamna maiduguri da shi da mai girma bazum muhammad ga wannan haduwa da za su yi allah tabbatar da alheri duka a ba da tsaro to za namu allah ya taimake su allah ba su karfin gwiwa a murkushe wannan 'yan ta'adda tokar da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo hausa voh malami na gaba gare ka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci na Iran kuna tare da mai sauraron ku Isa Musa wanda aka fi sani da suna Isa Rezo daga Nyame babban birnin Nijar. Ra'ayina na wannan rana game da zaɓe da an kai jamhuriyar Musulunci na Iran. To shi zaɓaɓɓen jamhuriyar Musulunci na Iran Malam Ibrahim Ra'isi sai in ce Allah ya kare ka ya kare ƙasar Iran da sauran musulmi. Kuma wannan nasara ce ga mu musulmi ba wai ƙasar Iran ba. tunda mu gaskiya ana mu ra'ayi musulmi ba mu son mutum mai ma tura sassauci eh assalamu alaikum biyo ta Hausa murya radio musulunci na Iran kuna tare na kula toro jamhuriyar Nijar da Magaram eh to alhamdulillah ra'ayi na yau shine dangance da shugaba Baba Buhari eh dangance da harkar tsaron nan da yace insha Allah zai kama birni da karkara surtu yan karkara ma eh gaskiya ya kamata a kama musu Allah kawo kuma karshen wannan tashi-tashin hankula da ake yi a kasar Nijar ko kun ce da Afirka ma gabaki daya Allah kama mu karshen wannan tashi-tashin hankula duk da ma abin ya dan lawa to Allah ka mu saukin abin gabaki daya eh kuna tare na kula toro jamhuriyar Nijar da Magaram assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio BOA ta Hausa da ke jamhuriyar musulunci ta Iran kuna tare da mai magana Sanusi Ibrahim Fanna karamar hukumar Dogon Dutse dan Katsari da ke jamhuriyar Niger a jihar Doso bayan gaisuwa da fatan alkhairi gare ku al'umma Iran muna ta yadda ku murna zaben shugaban kasa da aka yi a wannan juma'a da ta wuce wanda aka zaɓi shugaban shugaba ibrahim ra'isi muna taya ku murna allah ubangiji ya kara haɗa kan al'ummar kasa iran gabaki ɗaya kamar yadda kuke da haɗin kai allah ya kara haɗin kai gabaki ɗaya muna roƙo ga allah subhanahu wa ta'ala shi zamanar da ƙasashen musulmi gabaki ɗaya lafiya mai magana sanusi ibrahim fanna karamar hukumar dogon dutse ɗan katsari da ke jamhuriyar nijar assalamu alaikum sashen hausa na hausa barkan mu da haka mai magana lauli andu daga jamhuriyar Nijar. Ra'ayina a yau shine dangance da kammala zaben shugaban kasa da aka yi a jamhuriyar musulunci ta Iran muna fatan wannan shugaba da allah ya sashi ya lashe zaben wato ibrahim ra'isi muna masa fatan alkhairi da fatan allah ta'ala ya sa dalilin wannan zaben da iraniya suka yi mar ya sa shi ne zai kawo ci gaban kasar da kuma haifar da wasu ƙasashe na jamhuriyar musulunci wanda duniya take fatan samu a yau musamman duniyar musulmi muna fatan kuma allah ya kare shi da wayannan karnuka na kasashen yamma wanda mun ji sun fito sun fara haushi to ba abin da za mu ce sai dai mu ce ta allah ba tasu ba allah ta'ala ya taya salu Assalamu alaikum Hausa Iran. Mai magana Abubuwa Man Jama'a Bala shugaban kungiyar murya jama'a ta jihar Adamawa. Daga nan karamar kwamma Bala jihar Adamawa ina mai ba da ra'ayina da cewa a gaskiyar magana a mu 'yan Najeriya ba mu gamsu da matakan da gwamnatin tarayya take ɗauka akan 'yan kungiyar 'yan da haifar ba. gaskiyar magana shine inda a ce in arewa ne suke irin waɗannan abin da in aifa suke yi kusan da za a ɗau matakai a kansu mutanen nan sun kasance masu lalata dukiyar ƙasa da ta da hankula na al'umma tattare da haka kuma kamar hukuma tsoron su take babu wani matakai a na shari'a da ake ɗauka a kansu ai babu wani ɗan ƙasa da za a ce ya fi ƙarfin gwamnati ta yaya za a waye gari in bindiga sun waye gari suna cin su babu baka kuma a ce babu wanda zai wani abu muna fatan shugaban kasa da gwamnati za ta yi duka abin da dace wurin a kawo zaman lafiya a wannan kasa namu najeriya to da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka jimriyon su in hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. yanzu kuma ga shirin nan na kinsoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku kisoshi wa'anda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan da stan ko kuma kisoshin salihan bayi na atlas shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. madalla masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun ci gaba da kawo muku kisar annabi musa salam da fir'auna inda muka tsaya a lokacin da masu sihiri kimani dubu goma suka baje kolinsu da ayyukan sihiri daban-daban da suke da su suna ta amfani da dabarbaru na nunawa mutane kan cewa abubuwan da suke gani gaskiya ne sannan sihirin ya yi tasiri har sai da ya kai ga tsoro ta fara shiga zuciyar annabi musa salam amma allah ya ce masa kada ya ji tsoro sannan ya jefa nashi sandar wacce ta bawa fir'auna da masu sihiri mamaki sannan murnansu ta koma ciki sandar annabi musa salam ta zama macijiya babba wacce ta yi ta haɗiye kayakinsu na sihiri daga nan taro ya watse wasu daga cikin masu sihiri don tsananin tsoro sun gudu sun bar wurin a yayin da wasu kuma sun tsaya don su ga ƙarshen al'amarin masu sihiri dai wa'anda suka san ayyukan da suka yi sun tabbatar da cewa kumurciyar annabi musa ko macijiyar annabi musa salam ba sihiri ba ne al'amari ne wanda ya fi ƙarfinsu dangane da mai da sanda ya zama macijiya al'amarin Allah ne na kunfa ya kun a wajensa ba komai ba ne duk da cewa mun san cewa dukkanin halittun Allah a duniya an yi su ko an halicce su daga ƙasa ne don haka sandar da kuma macijiyar na annabi musa salam su ma jinsin ƙasa ne amma don tsanin tasirin da macijiyar annabi musa salam ta yi a cikin zukatan masu sihiri ba su jira neman izinin fir'auna ba don tabbatar da cewa annabi musa salam ya yi galaba a kansu sai dai kamar yadda ya zo cikin alkur'ani sai aka jefar da masihirtan suna masu sujada suka ce mun yi imani da ubangijin haruna da musa aya ta saba'in cikin suratu taha wannan ya nuna cewa ba da son su ne suka yi sujada ba macijiyar annabi musa salam ta yi tasiri a cikin zukatansu musu ne tasiri mai girma ta yadda ba sa buƙatar shawartar wani don amincewa da ubangiji musa da haruna alaihi a nan fir'auna idan ya shiru fa to an gama da shi don wa'anda ya dogara da su don samun nasara akan annabi musa da haruna alaihi sun sallama ba tare da neman izininsa ba don haka kamar sun fice ne daga ikonsa annabi musa alaihi da haruna sun kwace ikonsa don haka ya yi sauri ya bayyana kansa a matsayin ubangijinsu da cewa abin da ya faru ya tabbatar da cewa ba haka yake ba kamar yadda alkur'ani yake cewa ya ce kun yi imani saboda shi a gabanin in yi muku izini lallai shi hakika babban ku ne wanda ya sanar da ku sihiri to lalle ne zan kakkatse hannayenku da ƙafafunku a tarnaƙi kuma lalle zan tsire ku a cikin kututturan itacen dabino kuma Lille, za ku sani wannenmu mafi tsananin azaba kuma wannenmu mafi wanzuwar azaba suratu taha a ta saba'in da ɗaya a nan al'amari ya fito fili ga fir'auna yana so ko baya so ya tabbata cewa ya faɗi don yana cewa masu sihiri da suka yi imani da ubangiji musa salam kan cewa ta yaya za ku yi imani da shi ba tare da izini na ba kenan fir'auna ya yadda ya faɗi amma kuma yana ganin har yanzu shine ubangiji shi yasa ya ƙi miƙa kai kuma yana zargin masu sihiri da miƙa kai ba tare da izininsa ba amma maganarsa ba ta yi tasiri ba tunda masu sihiri sun fito fili sun barranta kansu daga fir'auna da mutanensa inda suke cewa kamar yadda ya zo cikin alkur'ani suka ce ba za mu fifita ka ba fau-fau a kan abin da ya zo mana na hujjoji muna rantsuwa da wanda ya ƙaga halittarmu sai ka hukunta abin da kake mai hukuntawa ai kana kare wannan rayuwar duniya kawai ne suratu ta aya ta 72 da yadda Allah cikin shirmu na gaba za mu ji ta inda fir'auna ya sake fitowa bayan nasarar da annabi musa da haruna alaihi masalam suka samu a ranar farin cikin su masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh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 mu duba mu samu muku amsoshi daidai gwargwadon tambayar da kuka yi to um, a nan gabanmu dai tambayoyi suna da dama amma bari su ma mu dan zaɓi waɗansu waɗanda muke ganin cewa lokacin zai iya ba mu damar amsa su bisa yadda za mu iya kasancewa mun gamsar da masu tambaya ɗin wannan wani bawan allah ne yake tambaya kusan wannan tambayar ta kamar mun taba amsa shigenta a wasu shirye-shiryenmu na baya amma dai tunda tambaya ce kuma mun ga cewa mahallul ibtila ne mafi yawa mukan ba da muhimmanci ga tambayoyin da suke mahallul iftila wato abin da ake nufi gurin da tabbas wani abu ne wanda yake yana yawan faruwa ga jama'a to ya kamata a ba da karfi domin ya kasance mutane sun san wannan bangare din to wannan wata mace ce nan take tambaya cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ni mai shayarwa ce kuma ya kasance a lokacin da nake sallah yaron da nake shayarwa saboda kuka da yake yi sai na kasance na rike shi a hannu to nakan yi ruku'u na kuma yi sujada na kuma taso amma yaron yana hannuna to sai kasance ina yin ruku'un ina yin sujadan amma da hannu ɗaya to shin wannan abin da nake yi ban samu matsaloli ba dangane da sallatawa to wannan tambaya ce mai muhimmanci kamar yadda na faɗa mahallin iftila ne tunda akwai mata da dama musulmi masu yin sallah kuma suna cikin irin wannan hali yaro zai ta kuka to suka ɗauke shi a hannu suka ce domin su hana shi wannan kukan ne amma kuma suna cikin halin sallah to fi sabilillahi irin wannan sau da dama akan samu waɗansu matsaloli matsalolin da suka bujiro na farko dai ita sallah a baci wadda ake so mutum a cikinta ya samu khushu'i wato ya zama ya fuskanci zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala tunaninsa kira'an da yake karanta alkur'anin da yake karantawa yana halarto da ma'anar abin da yake karantawa to amma a yayin da ga yaro yana kuka ga yaro a hannu to wannan khushu'in fi ma labudda zai ragu ta wani bangarori da dama tunda ana yin sallar hankali ɗaya yana wajen sallar ɗaya kuma yana kan wajen yaro ɗin to wannan kenan abu na biyu kamar yadda ke ma kika faɗa da yaro a hannunki da shi kike ruku'u da shi kike sujada to ai wannan abu ne mai wahalan gaske kuma ya nuna cewa kenan ruku'un nan da ɗanya da, hannu ɗaya kike ruku'u akan gwiwar kike nan sujadan ma an kin tafi da hannu ɗaya kike taɓa ƙasa ke sujada ɗaya kuma ɗanki yana hannunki in haka ne in dai haka ne to fi sabila akwai giɓi. domin su ita sujjada ko kuma sallah in ana yin ta yayin da mutum zai tafi musamman ɓangaren sujjada an ce akwai abubuwa da ake kiransu masajidu saba'a guraren sujjada guda bakwai to in ko wannan ya tabbata cewa sai sun taɓa ƙasa ko kuma sun samu gurbin da ake son su samu domin sujjada ta tabbata cewa ta zama sujjada to ke kin ga kina da gibi fa kenan me yasa gibi domin in dai za a tafi sujjada din nan gurare bakwan nan ne ake son su taba ƙasa su yi sujjada ga Allah ta'ala gurare bakwai to gurare bakwan nan kuwa in dai haka ne to gibin da za mu iya samu a nan shine cewa goshi guri na ɗaya kenan tafin hannu guda biyu ya zama guri na ɗaya na biyu da na uku gwiwa waɗanda su ma guda biyu ya zama guri na hudu da na biyar sannan wancan ɗan yatsa na kafan hagu da na kafan dama babban ɗan yatsa su kuma sun zama guri na shida da na bakwai waɗannan gurare bakwai ɗin ake son su yi sujjada ga Allah ta'ala su fuskanci alƙibla ita gwiwa yayin da kai sujada dama ta kasance ta kafu a kafa a ƙasa kuma ta fuskanci alƙibla hannayen nan guda biyu tafin hannu in aka duba aka ɗora a ƙasa shi ma ya fuskanci alƙibla goshi yana ƙasa ya fuskanci alƙibla 'yan yatsun nan su ma ana so a kafa su manyan 'yan yatsu guda biyu na kafa a kafa su a kafa a ƙasa a ƙasan nan suka ka fito su ma sun fuskanci alƙibla to amma in yaro yana hannu a rike to fi da yanzu abin da zai faru shine kenan da gurare shida aka yi su jira ba gurare bakwai ba to in har abun nema a cikin sallah shine gurare bakwai su yi sujada ga Allah to ke kin rage kenan kin zama gurare shida ne suka sujada ga Allah ta'ala to wannan zai iya kawo miki gibi ta cikin wani bangare na sallah ɗinki saboda haka nasiha anan nan shine cewa mafi girma in yaro yana yin wannan kuka to kada ma a shiga sallah ɗin idan kuma sallar ake yi ya fara kukan ko ya tashi daga bacci to a yi wani abu na karanta gajerun surori a kai ga yin sallama sannan a je a fuskanci yaron a ɗauke shi kukan da yake dama yaro an san shi da kuka ai yana cikin kukan ba yana nufin a ɗan sa hannu a zakulo shi a ɗan shi ba kamar yadda wasu suke a wasu gurare misali waɗanda ba su san addini sosai ba amma dai musulmai ne misali a wasu gurare kamar karkara da sauransu an ce wasu lokutan za a ga mace wai tana ba da mama yaro yana shan mama tana yin sujada tana sallah kuma yana cikin shan mama ta yi ruku'u ta taso da wannan abubuwa duk rashin sanin fikihu ne da yadda abubuwan ya kamata su kasance to ala hal mun bata lokaci akan wannan tambaya saboda tana da muhimmanci wannan dai a takaice shine abin da ya dace ba yanda ke kike ainihin bayyana abubuwan to ko kuma ma ki goya shi mana in sallan za a ki kafin ki shiga sallan zai ki goya shi a baya ki ta sallolin ki har ki idar to Allah dai ya sa mu dace to ga wata shi ga wata tambayar ita kuma shi wani ban Allah tambaya yake cewa assalamu alaikum akramakallahu da fatan kuna lafiya tambaya ta anan shine menene hukuncin fikihu dangane da mutum ya je a cikin gida saboda wani abu na alheri ya same shi sai ya kunna kiɗa na music ya kasance yana yin rawa a gaban matarsa ita kuma tana kallonsa tana dariya ya yi rawansa ya cashe amma su biyu ne kaɗai a cikin wannan falo amma ya yi ne domin nuna farin cikinsa saboda wani abun alheri da ya same shi shin malaman fikihu sun kawo wani hukunci ne dangane da wannan ina neman tambaya tambaya ko ko kuma ina neman amsa ya kamata ya ce ba ina neman tambaya ba to wannan bayani ko kuma wannan tambaya abu ne mai muhimmanci shima saboda shima zai iya faruwa ga kowa na farko dai jin kiɗa idan har ya zama duk da cewa malaman fikihu daban-daban kowa ya ba da fatuwoyi daban-daban akan al'amura na jin kiɗa na music to amma abin da yake mafi girma a nan shine in dai wannan kiɗan wannan music din ba sabo ne a cikinsa ba sannan ba abu ne wanda yake mai istirab zai kawo maka tarab tarab shine ka zama ka yi nutsa a cikin kiɗa din ka manta da Allah ka manta da dukkan wani abu da ke gaban ka sai wannan ka shiga cikin wani hali na fana'i na music shiga fana'i na music wani abu ne wanda yake tafiyar da wada mutum ainihin tuna Allah ta'ala to amma yin rawa a gaban matarka da kuma nuna wani abu na farin ciki ita ma tana farin ciki kai ma kana yi wannan a shari'a ba ta da matsala kai da ita ma za ku iya cashewa ku yi rawanku a gaban ku da ku a gaban kai da ita a gabanta ita gabanka ku yi rawa da kai da matarka wannan ba matsala a cikin addinin musulunci amma da sharaɗin kada wani ajanabi ya shigo ya ganku wannan ajanabin hatta yayan ku ma bai kamata a ci na ganku kai da matarka kuna teƙar rawa domin zai iya gadar musu da wasu abubuwa waɗanda nan gaba watakila ba za ku ji daɗin su ba a takaice kenan to wannan tambaya tambaya ce mai muhimmanci nuna farin ciki wani abu ya samu mutum ya nuna farin ciki wannan ba wani abu ne ubangiji Allah yana so a kowane lokaci ka dinga nuna farin cikin yayin da ya maka wata ni'ima wa amma bi ni'mata rabbika fa hadith haka Allah ta'ala yake cewa amma dangane da ni'iman da Allah ya maka ni'iman da ubangijinka ya maka fa hadith ka sanar ka nuna wannan ni'ima din to yana daga cikin abin da shi wannan yayi kenan ya zo ya nuna matarsa ya samu wani abu na ni'ima ya kunna kiɗa yana yin rawa a gabanta ita ma tana jin daɗi shi ma yana jin daɗi bisa wani abu na ni'iman Allah da ya same su amma kamar inda na faɗa a tabbatar da cewa shi kiɗan kansa babu sabon Allah a ciki ba a maganganu na sabo ba kuma abu ne wanda zai kawo maka tsarab a cikin rayuwa tarab kamar ka shiga ka fita daga hankalinka duka hankalinka ya gushe ya kayi fana'i cikin wannan kiɗa ɗin da music ɗin shi ma ba a son wannan amma wannan abu da ka yi insha Allahu a cikin al'amura na fikihu musamman dai ka ce a gaban ka kai wannan abu insha Allahu ba wani abu wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin To kuma da shirin ne na mai zo ƙarshe ganin lokaci na haram mu a makafin ban kwana da ku ga takaitattun labarai. An yi wa jagoran junju halin musulunci na ƙasar Iran Ayatullahi Imam Hamda'i allurar farko ta rafin cutar corona ƙirar ƙasar Iran. A safiyar Juma'a ce aka yi wa jagoran junju halin musulunci na ƙasar Iran Ayatullahi Sayyid Imam Hamda'i matakin farko na allurar rigakafin cutar corona virus, wanda ƙwararrun likitoci da masana na ƙasar Iran suka samar a cikin gida. wannan ya sa iran ta bi sahun kasashe shida da suka samar da allurar rigakafin cutar corona a duniya jim kaɗan bayan masa allura imamu kamna'i ya gode wa dukkan waɗanda ke da hannu ko kuma ruwa da tsaki musamman masana da likitoci da ƙwararru na ƙasar game da namijin ƙoƙarin da suka yi wajen samar da wannan allura a cikin gida kana ya bayyana hakan a matsayin babban abin alfahari ne ga ƙasar da yake ishara game da ƙoƙarin da aka yi na yi masa rigakafin allurar tuntuni ya faɗi cewa ni ba na buƙatar a yi min rigakafin da ba ta ƙasar iran ba wannan yasa na ce a dakata har zuwa lokacin da masananmu za su samar da allurar rigakafin a cikin gida don haka wannan ban abin alfahari ne ga ƙasar mu matukar akwai yiwuwar samar da allurar rigakafi ko kuma maganin ta a cikin gida me zai sa ba za a yi amfani da su ba daga ƙarshe ya nuna cewa babu laifi yin amfani da allurar rigakafin ƙasashen waje tare da ta ƙasar iran idan buƙatar hakan ta taso amma dole ne mu gina mu allurar kafin da aka samar a kasar iran kasar kanada ta bawa najeriya tallafin kuɗi hadira miliyan 27 domin kulawa da yankunan da boko haram ta illata gwamnatin kasar kanada ta fasa sanarwar ware kuɗi hadira miliyan 25.95 don bawa najeriya a matsayin agaji don samar da kayan abinci da abinci mai gina jiki ruwa kayan tsaftace jiki da muhalli da kuma ƙara inganta tsaro a yankunan da mayakan boko haram suka lalata ofishin jikadancin ƙasar canada a najeriya da ke abuja shine bayyana hakan cin wata sanarwa da ya fitar ya ci gaba da cewa za a bayar da kudaden ne domin inganta rayuwar al'ummar yankin arewa maso gabashin najeriya wanda rikicin boko haram ya daidaita hare-haren da mayakan kungiyar boko haram suke kaiwa fiye da shekaru goma kenan ya haifar da mummunar matsalar kuncin rayuwa ga al'ummomin da ke zaune a yankin ta tilasta dubban mutane barin gidajensu ba shiri bayan wasu da dama da aka kashe yanzu haka dai akwai mutum miliyan 4.1 da ke bukatar abinci na yau da gobe a yanayin da za a shiga na damuna kafin lokacin girbi amfanin gona ya yi kamar yadda ofin jikadancin kasar kanada da ke abuja ya bayyana to masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran jakadan kasar iran a siriya ya ce Iran da Rasha suna taka muhimmiyar rawa wajen sake gina ƙasar Siriya. Mahadi Subhani jakadan ƙasar Iran a Siriya bayyana cewa kamfanonin gine-gine na ƙasar Iran an dama da su sosai a bikin baje kolin na kayayyakin gine-gine da aka gudanar har sau biyu a ƙasar Siriya a cikin watanni biyu suka gabata. Ya ci gaba da cewa babban makasudin da ya sa kamfanonin Iran suka halarci wannan bikin baje kolin shine don su ƙara ƙarfa dangantaka da ke tsakaninsu da sauran takwarorinsu na ƙasar Siriya. to kuma na wannan shirin na ya kammala sai a wata saduwar za ku ji mu da irin sabon shirin amma kafin nan ana iya ci gaba da bin shirye-shirye a shafin na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya.